gwamnatin jihar ogun ta ja kunnen makiyaya da ma masu gonaki da su kaucewa duk wani abu da ka kawo rudani tsakanin su ko kuma rashin zaman lafiya a jihar gwamnan jihar ne santa ibikule a musu ya wannan gargadin a wajen taron da gwamnatin jihar ta yi da shugabannin al'ummar hausawa da na fulani a garin abeku ta fadan gwamnatin jihar gwamnan wanda sakataren gwamnatin jihar tayo luwa ya wakilta ya ce sun kira taron ne saboda kaucewa abin da ke faruwa a jihohi makwabta tsakanin fulani makiyaya da manoma ya ce su a jihar ogun kowa nasu ne sai dai gwamnatin jihar na da nata dokokin kuma wanda ya karya ta koma wane ne doka za ta yi aiki kansa ya ce gwamnati ba za ta tsaya sai lamarin ya faru ba a ce za a yi gyara ya ce makasudin kiran wannan taron kenan ya ce saboda su kara fahimtar juna ne da sauran al'ummu ya sa kowane lokaci suke kiran wannan taron lokaci lokaci ya ke sarkin sa sai halarci wannan zaman ya ce shawararsa anan ita ce jama'a su haɗa kai da gwamnati domin samun zaman lafiya ga dai abin da sarkin sasan ke cewa ci gaba da hakuri da juna saboda mu samu zaman lafiya kuma haɗa hannu da gwamnati kuma mu samu zaman lafiya a Najeriya shi ma sarkin Fulani jihar ta ogun alhaji muhammad kabir labar cewa ya yi shugabanni sarakuna na gargajiya na wannan yanki da sun ba mu haɗin kai na cewa a samu zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma don a samu abinci a ƙasar nan gabaki ɗaya gwamnatin nan tana da ƙoƙari kuma bata gaza ba akan wannan alkawari da ta yi na ganin cewa ta samu mana burtali ta samu mana makiyaya ta samu mana mashaya ta samu mana tsaro akan dabbobinmu ya zuwa wurin da za su je su yi kiwo har kuma fitowarsu amma sarkin ordi alhaji muhammad umar ya ce kullum suna tara mutanensu suna ja masu kunni domin su zauna lafiya da masaukinsu da ma duk wanda zamantakewa ya hada su. eh to lokacin a ofishin gwamna abu ya faru haka akan zo a tattauna a samu da za a samu zaman lafiya shine abubuwan da ke tsakaninmu da mu da fulani da kuma ainihin yarbawa da muke tare da su. amma na tambayi sarkin hausa a bekuta ibrahim hassan ko ina batun rajistan baki yan arewa masu shigowa jihar ta kwana sai ce mutane ne ba su fahimci tsarin nasu ba yasa aka yi ta cice ce a kai ga karin hasken da yi akan wannan batu to rashin fahimta ne dai mutane abin da ya faɗi ba su fahimta ba dukkan mu mun zauna mun yi shawarwari yanda za mu rinka zamantakewa ga ainihin mutanen ƙasar nan ba wai lalle lalle sai mun tantance kowa da kowa ba ne cewar kai ga inda kake ga inda kake a'a mu da muna nuna mutane zamantakewa yadda kowa zai zauna lafiya tunda an aka ce wani ba za ka san ma ya shigo garin ka ba ballantana ka ce lalle sai ka tantance shi ka rubuta sunan shi ka kawo wani abu game da shi ran wanda ya samu halarcin sarakuna hausawa da na fulanin jihar ha kuma an yi ta shagalin bikin cika shekaru uku da naɗa alhaji kabir labar a matsayin sarkin fulanin randa da ke gefen garin abekutan ladan ibrahim aiwa murya amurka daga lagos a nigeria